sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 20 ga watan Maris a shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanan labarai. To Maryam sojojin Rasha sun kai harin bom kan wata makaranta inda mutane kimanin 400 ke fakewa a birnin Mariupol na kasar Ukraine. har yanzu jami'ai a kasar ukraine ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu biyo bayan wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ranar juma'a a wani sansanin soji ba sannan garwakin sojojin rasha sun cika wani ɗakin mutuwari a mazir na ƙasar belarus ta yadda babu wurin zuba wasu gawarwakin madalla a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan bindiga na ci gaba da sauya salo a hare-haren da suke kaiwa a wasu yankunan birnin gwari da ke jihar kaduna yanzu ta kai ga wasu mutanen na miƙa wuya ta hanyar kulle yarjejeniyar biyan kuɗin sasanci to ko ina mafita a wannan lamari wato akwai bukatar gwamnatocin jihohin da iyakokin yankin birnin gwari da yankin kagara ya shafa da su yi ƙoƙarin su zama da masu aikata waɗannan laifukan saboda kullum kamar da nake faɗa masu aikata laifukan kan nan an san su magana amfani da karfin tuwo ko karfin soja ba za ta kawo maslaha ba gwamnatin jihar kaduna akwai bukatar su sake shawara su sake duba matsayin su Dr. Yahuza Ahmad Getsa kenan masanin harkokin tsaro muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A kudu maso gabashin Najeriya kuwa za ku ji cewa 'yan bindiga sun kai farmaki a wani ofishin 'yan sanda da ke garin Omugumu a jihar Imo a jiya Asabar. An samu asarar rai wasu kuma da dama sun jakata sanadiyar harin. Sannan kuma za ku ji cewa al'ummar kasar Ghana na ci gaba da yin kira ga gwamnatin kasar da ta taimaka ta buɗe iyakokinta da ta rufe saboda annobar coronavirus don samun walwalar harkokin kasuwanci. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Rasha sun kai harin bom kan wata makarantar fasaha inda mutane kimanin 400 ke fakewa a birnin mariupol wanda aka yi wa ƙawanya a ƙasar ukraine majalisar birnin na mariupol ta faɗi yau lahadi cewa harin ya ruguza ginin nan take dai ba a samu rahoto kan waɗanda suka tsira da ransu ba jiya asabar majalisar birnin ta ce an kwashi dubban mutane daga gidajensu karfi da yaji cikin makon da ya gabata an kwashe dubban mazauna birnin mariupol zuwa cikin kasar rasha a cewar majalisar birnin mariupol din a wani bayanin da ta yi ta kafar telegram ta kara da cewa waɗanda suka shiga gidajen sun kwashi mutanen ba bisa ka'ida ba daga gundumar libobarzini da kuma wata mafaka da ke wani ginin wasan motsa jiki inda mutane sama da dubu akasari mata da yara ke fakewa saboda yawan har haren bom da ake kaiwa har yanzu jami'ai a ƙasar ukraine ba su bayyana adadin mutanen da suka mutu biyo bayan wani harin makami mai linzami da rasha ta kai ranar juma'a a wani sansanin soji lokacin da sojojin ke barci a garin Mykolaiv da ke kudancin Ukraine ba. Ba a yadda mu ce komai ba, saboda har yanzu ba a kammala ayyukan ceto ba, kuma ba a gaya ma iyalan mamatan ba. abinda mai magana da yawun rundunar soji olga malachok ya gaya ma kafar labarai ta afp kenan wani soji da ya gaya ma kafar labaran ta afp cewa an gano gawarwaki hamsin a yayin da wani kuma ya ce gawarwakin da ke ƙarƙashin baraguzai za su kai ɗari. Michael dai na a tazarar kilomita 130 ne daga muhimmiyar tashar jirgin ruwa ɗin nan ta Odessa. gawarwakin sojojin rasha sun cika wani ɗakin mutuwari a mazir na ƙasar belarus ta yadda babu wurin zuba wasu gawarwakin a wani asibiti na wannan birni na kasar belarus mai nisan kilomita 60 daga kan iyakar ukraine sako-sako da farfajiyoyi sun game da kuka da korafe-korafe na sojojin da ke fama da raunukan da suka samu a fagen daga a babbar tashar jirgin kasa ta garin an naɗi bidiyon sojojin rasha na jigilar sojojin da suka samu raunuka daga wata motar ɗaukar majinyata zuwa jirgin ƙasa da ke jira wanda hukumar jiragen ƙasa ta rasha ke tafi da shi sana'a naruya wani garin da ke kusa da kan iyakar ukraine mazauna garin sun ce an maida wata tsohuwar tashar mota asibitin rasha inda ake kai sojojin rasha da suka samu raunuka daga ukraine ta jirgin sama ana musu jinyar gaggawa kafin a karasa da su mazir da kuma omel headkwatar yankin. madalla kafin ku ji karashin labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Farmakin da 'yan bindiga ke kaiwa a jihar Kaduna na ɗaukar sabon salo yanzu. Al'ummar yankin birnin Gwari da ke jihar sun ce kusan kullum sai 'yan bindiga sun sace mutane, kuma duk wanda bai yarda ya bi su daji ba sai su kashe shi. Wasu lokutan kuma sukan kulle yarjejeniyar biyan kuɗin sasanci da wasu jama'ar yankin. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton. Hare-haren 'yan bindiga a wasu yankunan birnin gwari dai na nema su zama ruwan dare saboda yadda 'yan bindigan kan afka garuruwa kuma lokaci masu sace mutane. Har matin wasu al'ummomin kan kulle yarjejeniya ta sasanci don mika kudaden da za a kyale su. Malam Kabir Ibrahim ɗaya ne daga cikin al'ummar yankin birnin Gwari kuma ya shaida wa muryar Amurka cewa a ƙarshen makon da ya wuce ma akwai wani abokin shi Abdullahi Abubakar da 'yan bindigan suka kashe shi. Wannan yaro wanda ake ce ma Abdullahi Abubakar abokina ne. Abdullahi an kashe shi ne karfe shida bata yi ba na yamma. A lokacin da aka kashe shi a gurin daga gidan shi inda zai shiga gida bai wuce minti uku. 'Yan bindiga ne waɗanda ake ce ma Fulani. Because gurin bai a taɓa tunanin za a iya ganin kidnappers a gurin ba. Because akwai kam kusa da gurin. soja a wannan gurare an kashe mutane da yawa da mata da maza an kuma kwasa in dai baka yadda an wuce da kai ba to za a kashe an kashe wani wanda ake cewa Alhaji Ibrahim na Alhaji Audu shi kuma dillali ne na buhuna ya taso daga layin dan auta zai je dan dine amma ya zamantakewa ku da mutane tunda an ce kuka an ba ku da nisa da yan bindigan nan wani lokacin ko wani guri za su guraren ku suke wucewa yau muna zama da su ne a dole saboda a dole kau kana kallon su ka san wa za su je aiki ne wata sa'a sai yaudare ku da yawun sun wuce ba da ku za su yi ba sai in sun dawo su zo su yi operation akan ku akwai wasu hukumomi da suke zama su yarjejeniya da su a rinka ba su kuɗi sun taɓa neman ku haka sun neme mu sai suka ce in muna son mu zauna lahiya sun sa mana sai mun ba su miliyan ashirin haka nan aka ce musu mu da mu ba su ina muka ga miliyan ashirin suka ce to ba za mu zauna lahiya ba tuni dai ganin yadda hararen yan bindiga ya kamari a yankin birnin gwarin ya sa masani akan harkokin tsaro dabta yahuza ahmad getso ba da shawarar yadda za a sauya sabon salo ita wannan matsala ta tsaro ta birnin gwari abu ne wanda yake abin kunya abin takaici yadda abubuwan suke faruwa amma shawara abin da ya kamata za a iya yi ya zama mafita shine wato akwai bukatar gwamnatocin jihohin da iyakokin yankin birnin gwari da yankin kagara ya shafa da su yi ƙoƙarin su yi zama da masu aikata waɗannan laifukan saboda kullum kamar da nake faɗa masu aikata laifukan kan nan an san su magana amfani da karfin tuwo ko karfin soja ba za ta kawo maslaha ba gwamnatin jihar kaduna akwai bukatar su sake shawara su sake duba matsayinsu domin ko a zamanin annabawa in aka samu matsala ta kai rikici kaka ko da an samu wata matsaya akan yi hakuri kuma a juya a canza zuwa wata matsayar to akwai bukatar kuma a da tashi tsaye a yi wani abu wanda zai ba da dama a samu mafita a samu makoma mai kyau. Shi kuwa Malam Kabir Ibrahim ɗin da abin ya shafa cewa yake gwamnati ce kawai ya kamata ta ƙara ƙwazo. Muna roƙon yanzu gwamnati dan Allah taimakon da take ma yankin birnin gwari ta ci gaba da taimako a ƙara kawo jami'an tsaro a yankunan nan wallahi ku yallo inda za a aje kan ma na mofal a daidai wajen kwasa-kwasa wallahi za mu ji sauki akwai lokacin da gwamna zai ce ba shike da security ba amma mu kuma wani lokacin sai mu ce gwamna shike da security because shine in charge of jihar shi birnin gwari da yana cikin kana hukumomin jihar kaduna da ke fama da hararen yan bindiga da sauran matsalolin tsaro abin da wasu alakantawa da irin dazuzzukan da suka kewaye ta isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawal Ikara da wannan rahota har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. To Maryam an yi kace-kace da ɗaya daga cikin kamfanonin sarrafa ƙarafa mafiya girma a nahiyar Turai mai suna Azovstal. yayin da sojojin rasha ke ci gaba da mamaye birnin mariupol na kasar ukraine mai tashar jirgin ruwa a cewar jami'ai a yau dinnan lahadi kamfanin karafa mafi girma a turai ya ruguje ukraine ta yi babbar asara ta fuskar tattalin arziki an illanta muhalli abinda wata 'yar majalisar dokokin ukraine lisa vasilenko ta faɗa kenan ta kafar twitter vasilenko ta saka bidiyon tarwatsewar da kamfanin ya yi inda hauhawar hayaki ya turnike saman gine-ginen wurin ɗaya daga cikin takwarorin aikinta sarhi taruta ta rubuta a kafar twitter cewa sojojin rasha dai sun ruguza wannan kamfanin farar hula goma sha hudu cike da yara bakwai aka kashe a wani sansanin 'yan gudun hijira a kudu maso gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a cewar kungiyar red cross shiyar kasar a yau dinnan lahadi jiya asabar aka kashe mutane manya bakwai yara bakwai ciki har da wani ɗan shekaru biyu a wani harin da aka kai da adduna a yankin ituri bisa ga adadin da red cross ta bayar wanda kafar afp ta gani jin desmond banju wani shugaban al'umma a jugu na yankin ituri ya ce mayakan kodeko sun shiga darabka inda suka kashe mutane goma sha biyu da sarin adduna a ƙarshe babban kamfanin makamashin ƙasar saudiya dinnan mai suna aramco yau dinnan lahadi ya ce ribar da ya samu a shekara ta 2021 ta ƙaru da fiye da 120 cikin ɗari saboda karuwar farashin mai yayin da tattalin arzikin duniya ke farfadowa daga illar annobar corona wannan sanarwar ta zo ne 'yan sa'o'i bayan da 'yan tawayen hutsi na ƙasar yemen waɗanda saudiya ke jagorantar sojojin gamayya wajen su suka kai hare-hare kan wurare da dama ciki har da gine-ginen kamfanin na aramco kamfanin na aramco dai wanda shi ke samar ma saudiya akasarin kudadenta bai bayyana irin illar da hare-haren suka yi mashi ba. Ibrahim Almasi Garba da ya karanto mana labaran duniyar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma bangaren rahotanninmu. Wasu 'yan bindiga a jihar Imo da ke kudu maso gabashin Najeriya sun kai hari a kan wani ofishin 'yan sanda a garin Omugumu da ke yankin karamar hukumar Oweri a jiya Asabar. Bayanai sun nuna cewa wani jami'in ɗan sanda ɗaya ya rasu wasu kuma da dama sun jakkata sanadiyar harin. A gefe guda kuma wasu 'yan bindigar sun sake kai hari a gidan shugaban ƙungiyar kabilar Igbo ta Ohanaze. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da aukuwar waɗannan hare-haren. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lamida Abubakar Sokoto ya aiko mana da wannan rahoton. Wasu 'yan bindiga a jihar Imo da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya sun kai wani hari kan wani ofishin 'yan sanda da ke Umuguma a karamar hukumar Owari ta yamma harin dai na 'yan bindiga tare da abubuwa masu fashewa sun yi sanadiyar hasarar rayuka da kuma jikkata mutane da dama musamman jami'an 'yan sanda a yankin wani musa daniel abia da ke zaman makwabci ga ofishin na 'yan sanda da aka kai wa hari ga abin da yake cewa Lobby the road. It's uh, very good to buy that police station. Omogoma police station. Yana cewa ne wasu 'yan bindiga dauke da makamai da abubuwa masu fashewa sun kai hari a ofishin 'yan sanda da ke kusa ga gidana sannan kuma kusa ga barikin soji da ke obinze a yankin na owari ta yamma sannan kuma na ga an cinna wuta ga ginin ofishin na 'yan sanda inda na ga jini na gudana a wurare daban-daban kuma na shaida cewa mutane da dama sun jikkata a yayin hare-haren to sai dai kuma hare-haren na 'yan bindiga ba ta sauya zane ba inda wasu 'yan bindiga suka kai hari a gidan shugaban kungiyar ohanazi ta 'yan kabilar ta ibo farfesa george 'yan bindiga dai sun jefa wasu abubuwa masu fashewa a gidansa inda daga bisani kuma suka cinna masa wuta rundunar 'yan sandan jihar ta imo ta tabbatar da afkuwar lamarin kuma ta ce hare-haren 'yan bindigar ya yi sanadiyar mutuwar wani jami'in ɗan sanda ɗaya tare kuma da jikkata wasu da dama alhaji rabiu husaini shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta imo kuma na tuntube shi ta wayar salula police station da ake kira okuma a cikin gari To kafin su kawo gudun suka fara jefa shi wannan nakiya suka tarwasa ainihin police station ya kama da wuta. Akwai wanda ya rasa ransa wani special constabulary a cikin jami'an. To akwai shugaban ah, kungiyar Ohanazi da aka nuna shi ma an kai ma gidan sahari Kamar zuwa yanzu kuna da wani ƙarin bayani game da abin da ya faru? Eh to shi ma jami'an DPO ne ya ba wannan sanarwa saboda ba mu san ma ta inda suka shiga suka je gurin wannan gurma saboda a cikin wani ƙauye ne suka je suka shiga wannan gida shi ma petrol bomb ɗin suka jefa na kyar su nan ma suka jefa saboda abin ya yi lahani sosai ga ga ainihin saman kwano rufi ɗin gidan haka kuma rundunar 'yan sandan jihar ta imo ta ce 'yan bindiga a jihar sun bullo da sabbin dabaru na kai hare-hare nan da can kwamishinan 'yan sandan jihar rabi'u husaini ya ce ita ma rundunar ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba za ta kullo da sabbin dabaru domin tunkarar 'yan bindiga. kuma insha Allah za mu canza salo mun riga mun bayyana musu salon da za mu canza ba sai kaji shi ba saboda salon da suka zo da shi shi ne na jefa eh, eh, abin na kiya kafin su isa guri to wannan kuma gaskiya yana dabutar da al'amuran jami'an tsaro lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal Najeriya. A gaida Lami da Abubakar Sokoto, to yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Ghana. Shekara biyu kenan da gwamnatin ƙasar ta sanar da rufe iyakokinta a ƙoƙarin dakile yaduwa annobar coronavirus. Matakin da masana da 'yan kasuwa suka ce ya gurgunta harkokin kasuwanci da kuma haddasa hauhawar farashin kayayyaki. Suna mai cewa buɗe iyakokin ƙasar ka iya zama mafi a'ala. Gwamnatin ƙasar da ta fara tattaunawar yiwuwar buɗe iyakokin yanzu. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. will be closed to human traffic for the next two weeks. Jawabin shugaban kasar Ghana na na Ado Dankwa kuf Ado kenan yayin da yake jaddada wa al'umman kasar matakin rufe iyakokin kasar a yunkurin da ya ce gwamnatinsa ke yi domin dakile yaduwar cutar COVID-19. Matakin da ya gurgunta sana'o'in jama'a musamman masu tsallake iyaka zuwa wasu kasashen da ke mukutaka da Ghana. Ina kawo dogayen riguna, mayafai ya fullu na, kayan da ya abin ga dangaci mata daga wani kasa togo lagos duka kina ki kai har kano eh muna kai har kano gaskiya kulle bodan da ya affect mu sosai saboda ya bar zuwa yin ma ba mu ya mutse dan nan ma shan jan bi ga yadda mu zagayen kuma kana yin ka bi kuma a tare ka kai maka kudin ka muna rokon gwamnati ya hankuri gwamnati ya hankuri ya bude muna anya ya tausaya muna anyan ne muke so ya bude in ya bude anya komai ya mu sauki bodan bodan da ya ce bai maiwa muke zuwa muke kawo yanzu aka mai nan muka ce tsada lore ko ba bude ko sai mun biya hanya hanya Wani direban bas mai safar fasinja zuwa kasashen da ke mukutaka da Ghana kamar Burkina Faso da Mali da dai sauransu ya ce tun lokacin da an ka rufe iyakar ba ya da sana'a. Mu muna bi bodan Kulugungu tun da aka rufe bodan ga tun azumi na garin gaban ta hanya ba ina nan ga saboda shi ya dame mu kwarai kwarai in an bude mu wallahi mun ji dadi. Wasu masana na ganin rufe iyakoki ba shi ke hana yaduwar cutar COVID-19 ba sabida ba samu yawan masu ɗauke da cutar a wasu kasashen da ba su rufe iyakoki iyakokinsu ba in ji sarki Imran Hashiru Dikeni mai sharhi bisa harka na tattalin arziki. Wasu kaya da muke amfani da shi musamman kayan lambu da kuma nama yawan su muna samun shi ne daga Niger, Nigeria da kuma Africa. Kuma ba da yawa da Ghana ke samu daga wayan ga kasashe. Sakamakon kulle border wayanga ba ba mu samun shi yadda ya kamata. Yana daga cikin abin da ya sa farashin shi suka haura sosai. Ko da ke suna nuna cewa ba hana shigowa da wasu kaya ba amma ainihin mutane su ne suke zuwa shigowa da kaya. sai zan shigowar mutane suna wahala sosai yana kan damun kasuwanci nazari ya nuna cewa idan ka duba kasashen afirka ta yamma za ga mafi yawan kasashe da suka kulle borders ko da ke sun ci amfani amma ba su ci amfani kwarai ba idan ka duba najeriya ghana wayan kasashe sun kulle borders har yau suna gani kamar suna son su magance corona amma idan ka hada su da kasashe wanda ba su kulle bodin su ba wa cikin wanzar zamani za ga kaman koronan nan shi ma bai shiga wurin kwarai ba akan haka wasu maluma ke gani cewa ba lalle sai an kulle bodin nan zai hana shigowar korona ba. Malam Yusuf Fafana mai magana da yawun gwamnati bisa harkoki masu nasaba da zamantakewan jama'a ya ce tuni shugaban kasa na jagorantar taron wuni uku na daga cikin batutuwa da suke tattaunawa shine bude iyakar cikin shekara biyu kenan da aka kulle bodan Ghana duka wurare uku duka da muka kulle da garrukan da ke danta da mu mun gane cewa wannan abu duka ciki ma inda ba don ciwon ba yana kawo kuma kasa na zuwa baya domin cikin fatauci da saurakin su da kuma protocol da ke gudanarwa movement of good and services ya sa masu ana nan kwarai da gaske wannan duka na ciki ya amince kwarai da ya sa gwamnatin Ghana da mataimakin shi da kuma manyan ministoci da ake kiransu cabinet suke wanga mitin kwa kwana uku ga ki duba wani hanyoyi da inda za a bi in Allah ya yarda na yi imani cikin wanga asabar da lahadin ga zuwa litini an yi announcement kamar an bude borders in Ghana a wannan wata na Maris din bana ne aka shafe shekara biyu cur da Ghana ta sanar da rufe iyakokinta sakamakon annobar corona Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Bayan haka a ko da yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba. We are the sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku a duk rana kamar ta yau daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni ce taku Shamsiyya Hamza Ibrahim jagoran shirin. Madalla kai tsaye muna tare da ƙwararriya a fannin sanin halayyar dan adam wato psychologist kuma wacce ta yi fice a kafafen sada zumunta amma za mu bata dama domin ta gabatar bani da sunanta sai kuma mu daura kan kan maudu'in da za mu tattauna a yau. Sunana Aisha Buba uh, from the Sunshine Series sunan kamfanin mu kenan inda muka kwarance wajen taimakawa mutane akan duk wani abu da ya shafi lafiyar kwakwalwa. To malama Aisha a takaice da yake yau maudu'in namu zai mai da hankali ne akan cyber bullying wato cin zarafi ta kafafen sada zumunta na yanar gizo. Ko zaki mana karin haske dangane da me ake nufi da cyber bullying? Abin da ake nufi da cyber bullying ko kuma cin zarafin mutane ta bangaren yanar yanar gizo kafafen sada zumunta social media yana nufin cin zarafin mutum ko zagin mutane ko um, faɗan wani maganganu na batanci game da mutum da niyyar cutar da su ko da niyyar bata musu rai shine abin da ake nufi da bullying cyber yana nufin duk dai abin da ke faruwa akan yanar gizo to da yake kin batu akan cewa duk wani tsangwama ko kuma cin zarafi ko kuma muzantawa mutum ta kafafen sada zumunta idan muka yi la'akari da cewa yanzu fa waɗannan kafafen sada zumunta ya zama duwan dare babu wani wanda zaki gani kai ko ma a ƙauye ka fito zaki ga mafiya yawa mutane suna kafafen sada zumunta ɗaya ko biyu ko ma uku ko ma fiye ma da haka shin ya mutum ma zai gane cewa ana cin zarafin shi ko kuma ana tsangwaman shi ah, yanzu karaman um, misali mutum ya rubuta abu a yanar gizo sai za a yi comment mutane za su yi magana a kai sai a fara zagi ko a fara zagi ko mutum ya saka ko hoto haka sai a fara kushi rushe wani abu game da hoton ko halitta na mutum ko eh, faɗan maganganu na batanci game da mutum wani lokacin ma ƙarya maganganun da basu da tushe amma ta yaɗawa kamar gaske to duk irin haka in mutum ya ga yana faruwa da su duk cyberbullying ne duk wani abin da za a yi da niyyar a musguna wa mutum a ɓata mishi suna a ɓata mishi rai cyberbullying ne to a matsayin ki na ƙwararriya shin yaya mutum ah, zai iya tsaya don so da dama mukan ga mutane ba sa iya su iya fitowa fili su bayyana ko wani baiwa da Allah ya basu ko kuma abu kamar suna tsoro ko kuma suna ganin kamar a'a ko basu cancanta bane ko kuma makamanci haka taya mutum zai iya tsayawa ba tare da ya ji wani haufin ba ko kuma ya ji wani shaku wajen bayyana baiwarsa ko kuma wani abu da yake so ya bayyana wa duniya. Kin ga abin da zan ce yanzu misali ko me ka so yi a rayuwar nan Allah shi kadai ne yake da perfection shi kadai ne yake da daidai ko ya ka saka effort a abu bai zama lallai 100% ya tafi daidai ba idan ka sa ranka cewa babu komai idan ma na yi bai tafi daidai yadda na so ba zan iya gyarawa ko kuma zan iya koyan wasu darussuka daga abin da na yi da ba daidai ba in gyara nan gaba idan mutum ya yarda cewa fa daidai fa sai Allah kai fa ba za ka iya yin abu 100% ba ka kwantar da hankalinka akan wannan zai sa ki ga mutum in yana abu yana da confidence dan me mutum zai tunanin ko da na yi kuskure zan duba wannan kuskuren in ga me zan iya koya a kai domin in gyara gaba mutum baya baya tunanin a in yi kuskure shi shikenan ban iya ba ko kuma shi shikenan rayuwa kuma ta ba za ta tafi daidai ba ki ga mutum in yayi kuskure ɗaya duk hankali ya biya tashi kuskure dole ne inda inda dan adam yake kuskure ya zama dole amma in dai ka kwantar da kai da zaka iya koya daga kuskuren da kai zaka iya ɗaukan wasu daruskan ka gyara nan gaba shi shikenan lamarin da sauki to idan na dawo da ke baya kaɗan in muka kwatanta a cikin kaso ɗaya zuwa goma su waye aka fi cin zarafinsu a kafafen sada zumunta sana'anka? Um, <laughs> 'yan siyasa. <laughs> langa <laughs> cin zarafin 'yan siyasa most times kuma za a ce mutane da dan su amma shi cin zarafi komai hujjanka sai sa message din da kake so ka passin across ya yi missing ya zama ya bata a cikin cin zarafin yanzu duk rashin jin daɗin mu ga wasu 'yan siyasa zagi ba shi zai da su daidai ba kuma in ana zagin da cin zarafin sai ya sa ma magana mai mahimmanci ya bata duk a cikin zagi amma da za mu nutsi mu rika yin magana mai mahimmanci dole su saurara yara dole su ji tunda ba za su ce ba sa gani amma tunda su ma mutane ne kamar kowa kamar kai mai yin jin zarafin idan an ci zarafin su zai dame su so me za su yi sai su daina kallon abu so duk maganan da za ku yi ba zai zama su ya kai gare su ba so duk wata ma damuwa da kuke ciki ba zai kai gare su ba tunda abin ya zama cin zarafi su kuma suna so su protect lafiyar su kar su shiga tunani sannan kuma mata mata ma suna yawan fuskantar wannan matsala ta cin zarafi ta yanar gizo musamman ta wajen fannin halittar su ko da kamannin su yake a'a tana da kiba a'a ko ta yi baki da yawa ko a'a ta yi haske da yawa duka dai haka sai kuma matasa matasa teenagers su ma suna yawan fuskanta saboda suna level na development ɗinsu wanda ko me ya faru yana iya shiga ransu sai ki ko suna duba abin da eh, sa'annin sa'o'in su suke yi wanda ba su da shi sai ki ga easily irin wannan cin zarafin da musgunawan yana damun su sosai to matasa musamman matasa ya ina ga ya mafi damun su saboda yawan su ga sun fi yawa ko a Najeriya matasa sun fi yawa. To a matsayin ku na ƙwararru a shin wanda irin ƙoƙari kuke wajen ganin cewa kun faɗakar ta yanar gizon nan a'a ya kamata fa a daina yawan tsangwama ko kuma ga matakan da ya kamata mutum ya bi domin ya tsaya da kafafuwan shi. Kin ga wani lokacin muna koyin post haka mu rika faɗa mutane akan yadda za su kula da lafiyansu yadda za su kula cewa ba su shiga cikin tsananin damuwa ba irin abubuwan da mutum zai iya yi yadda yanayin rayuwa ko yanayin yadda wasu suke tunani a kan su kar ya daga musu hankali ya dame su muna yawan yin post a game da haka sannan kuma wani lokacin muna ɗan yin ko training haka ma ma'aikatan makaranta ma iyaye akan yadda za su rika kula da yanayin musgunawa yadda za a magance shi a makarantu a gidaje sannan kuma yanzu haka muna da layi da za a kira akan national emergency number 112 a abuja yake aiki kawai yanzu inda in kana cikin wata wata damuwa za ka kira ka da mai ka magana da irin mu masu eh, ba da shawarwari to kin ga duka irin wa'annan abubuwa ne da muke dan sakawa a different places a dan ga cewar irin wa'annan abubuwan sun daidaita a cikin al'umma kuma sun ragu malama aisha muna godiya da wannan dama da kika bamu kazanta da ke da fatan kuma idan a bukatar hakan ya sake samuwa za ki saurare sosai to sauraro gaba ki abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokacin sai kuma na gaba da yardan Allah za a je mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi Shamsiya Hamza Ibrahim. To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Leonard wanda ya haɗa shirin da injiniyan mu na yau Mr. Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.